انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين يا kai wannan manzo haƙiƙa mun saukar maka da alƙur'ani wanda ya ƙunshi gaskiya labaran da suka cikinsa duk gaskiya ne hukunce-hukuncensa duk adalci ne don haka ka bauta wa Allah kana mai kaɗaita shi kana mai tsarkake tauhidinka daga shirka